wallahi in gaya muku sarahatan waɗanda muka sha hira da suna sha faɗa musu kuma ga wannan magana ina faɗi yau kasa ne ɗauka ina cewa da talaka suke cewa najeriya sai mai gaskiya suna nufin buhari sai nake cewa buhari bai dace da shugabancin ƙasar nan a irin wannan lokacin ba domin suwa zai shugabanta suwa za su zama ministocin suwa ne ne gwamnonin suwane ne kwamishinonin suwane ne campaign managers na buhari kuɗi aka zo ana tarawa a cikin tim ɗin kamfen buhari kamfen manaja ɗin ya ƙara naira miliyan 60 naira miliyan 60 kamfen manaja na buhari ya tara ya ƙara a cikin abin da ake nema da aka zaunar da shi a gaban buhari aka ce waɗannan figos ɗin fa sai ya ce a yafe mushi yana da 'ya'ya yana da mata bai sayar da zai ba shine da ya samu wannan damar shine ya dan kara a cikin kam bana fa 2011 din da ta wuce ba wai shekara kaza ba a wannan hayaniyar da kuka yi ta yi najeriya sai mai gaskiya irin masu gaskiyar da suka kewaye buharin kenan sannan shi wancan da yake takwar matoje je kaka same shi me ake ciki da shi tun a wannan lokacin zai yiwu mai gaskiya ɗaya shugabanci ƙasa ba zai yiwu ba sai an samu masu gaskiya a lokacin da ta fawa ɓalewa yake shine mai prime minister ma'ana na ƙasa gaba ɗaya sardauna shine mai shine premier mai gaskiya sama mai gaskiya ƙasa a lokacin talakawan su ma gaskiya suke so sai aka ji daɗi amma kun san ya kai lokacin da talakawan suka lalace da suka ji an kashe sardauna a kodan da suka zuba ruwa a ƙasa suka sha saboda daɗi da murna yau waɗannan mutanen sun yi nadama ko ba su yi nadama ba saboda haka ku ji jama'a babu shakka tun daga sanda buhari ya fara tsayawa takarar shugaban ƙasa kowa ya san karara nake fitowa in ce a in dai magana buhari ne no compromise don girman allah masu ɗaukar kasusuwa na suna kai wa madisan babban yafe musu ba in ba su kai wannan kaset ɗin ba ka je ka tambayi nama bo lokacin da za a yi zaben shugaban ƙasa mun zauna da shi ya ce sabon gari da zariya ta rikice wani taimako za ka yi mana malam albani na ce to in dai maganar buhari ne no compromise sai ce buhari ba zai ci ba sai na ce a wurin allah ne na ce domin ranka ya daɗe kai ɗin nan lokacin da ka fito takarar gwamna wace hanya muka bi muka sai da kai a wurin jama'a suka yadda suka zaɓe ka allah ne ya kawo mana fasahar a cikin kwana nawa muka yi na madi kamfen lokacin da ya fito takarar gwamna kamfen nawa muka yi amma dangwala ƙuri'a ake ana cewa tun da mala albani ya ce a dangwala nan za a dangwala amma ka san har a lokacin da ni kaina na ce a zaɓe shi a matsayin gwamna so ɗaya na taɓa ganin shi ka san bayan ya ci gwamna sai da ya shekara ɗaya dindi sannan na samu damar yin magana da shi a waya ta hanyar matar shi ban taɓa buga mashi waya ɗauka ba har shekara guda ban taɓa ganin shi ba na ce saboda haka maganar buhari ba zai yi shugaban ƙasa ba a hannun allah ne abin da ya gaya ke ne ya ce buhari